radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga dai jiran uban da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu waɗanda suka hada da shirin nan na muleka iran daga nan sai mu gabatar da shirin mu na ƙarshe wato shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa da kuma shine za mu kawo ƙarshen dukkan abin da muke dauke da su idan har da lokaci mu duba wasu daga cikin labarai sai mu yi ban kwana da ku kafin jin waɗannan abin da na ambata duka sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis hudu ga watan afrilun shekara ta 2022 wanda daidai da goma sha uku ga watan ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 132 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha hudu ga watan afrilun shekara ta casa'in, aka kafa ƙungiyar pan america ta kasashen amurka wadda daga baya aka sauya sunanta zuwa ƙungiyar haɗa kan kasashen nahiyar amurka kafin yakin duniya na biyu da kasashen kungiyar sun amfana da juna matuƙa amma a zamanta da karo na tara a kasar colombia shekara ta 1948 kungiyar ta sauya sunanta zuwa kungiyar haɗa kan kasashen nahiyar amurka sannan a shekara ta 1972 kasashen canada da guyana suka zama mambobi masu sa ido a kungiyar amma matsalar da kungiyar ta fuskanta ita ce yadda gwamnatin tarayyar amurka a washington ta yi kane-kane a cikin dukkanin harkokin kungiyar domin yin amfani da kungiyar wajen shimfiɗa karfinta na tattalin arziki da siyasa a kan sauran kasashen kungiyar daga kudanci zuwa tsakiyar nahiyar amurka da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru ashirin da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan afrilun shekara ta 2002 hugo chavez tsohon shugaban kasar venezuela ya koma akan kujerar shugabancin kasar bayan wani jin mulki wanda amurka ta jagoranta akan gwamnatinsa hugo chavez ya zama shugaban venezuela ne a shekarar ta 1999 sannan kuma ya kyautata tattalin arzikin kasar ta yadda talakawan kasar suka ji daɗin mulkin nasa sannan kuma yakan sanya ido matuka a kan dukkanin ayyukan kamfanin haƙan mai na ƙasar amurka wanda yake haƙar ɗanyen mai a ƙasar venezuela yakan gudanar da harkokin cikin gida da wajen ƙasar tare da yin la'akari da amfanin da mutanen ƙasar za su samu da hakan amma a ranar goma sha biyu ga watan afrilun shekara ta 2002 amurka ta yi amfani da wasu sojojin kasar aka shirya masa juyin mulki jim kaɗan bayan faruwa haka mutanen kasar venezuela suka kwarara akan tituna a biranen kasar suna nuna rashin amincewarsu da wannan juyin mulki wanda hakan ya sa tilas sojojin suka tsere kuma al'ummar kasar venezuela su da kansu suka sake dawo da hugo chavez akan kujerar shugabancin kasar ta venezuela lambarin da ya bakanta wa amurka rai matuƙa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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. falasdinawa biyar ne suka yi shahada a cikin kasar sa'o'i 24 suka gabata a hannun sojojin isra'ila sojan harkokin wajen kasashen iran da ukraine sun tattauna kan halin da ake ciki a ƙasar ta ukraine a najeriya kuwa 'yan majalisar dokokin kasar ne suka caceki gwamnatin shugaba buhari akan matsalolin tsaro da suka addabi kasar yanzu kuma ga labaran da ke da ke a cikin ƙasa da sa'o'i 24 da suka gabata sojojin yahudawan isra'ila sun harbe falasɗinawa biyar har lahira shafin yanar gizo na wafa ya bari da rahoton cewa ana ci gaba da samun tashashen hankula a yankunan falasdinawa da isra'ila ta mamaye tun daga farkon watan ramadan da ake ciki inda sojin yahudawan isra'ila suke ci gaba da kai hare-hare a birnin kudus kamar da kuma suke kai wasu hararen a wasu yankunan gabar yammacin kogin jordan yanzu haka dai rahotanni sun tabbatar da cewa cikin ƙasa da sa'o'i 24 suka gabata falasɗinawa biyar ne suke shahada a yankuna daban-daban da suke yammacin kogin jordan a ɗaya ɓangaren kuma ƙungiyoyin gwagwarmar falasɗinawan sun yi kira ga ɗaukacin al'ummar falasdinu da suke birnin ƙudus da kewaye da su halarci sallar juma'a gobe idan allah ya kai mu kamar da ita kuma ana ta ɓangaren ƙungiyar fata ta yi allah wadai da kisan kiyashin da yahudawan suke yi wa falasdinawa da kuma yadda duniya take ci gaba da kawai da ido kan wannan mummunan aiki su ma'ana su bangaren kungiyar gwagwarmayar falasdinawa sun yi allah da yadda kasashen duniya suke ci gaba da yin gum da bakunan su kan waɗannan manyan laifukan yaƙi da isra'ila take aikatawa a kan al'ummar falasdino ministocin harkokin wajen kasashen iran da ukraine sun tattauna ta wayar tarho dangane da halin da ake ciki a kasar ta ukraine inda ministan harkokin wajen kasar ta iran hussein amir abdullahian ya gabatar da bukatar tabbatar da cewa an kiyaye wurare na diplomasiya da kuma aikewa da agajin gaggawa ga fararen hula waɗanda lamarin ya shafa kamfanin dillancin labaran ikna ya ba da rahoton cewa shafin yada labarai na ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya bayar da rahoton cewa amir hussein abdullahian ya bayyana cewa a cikin wannan tattaunawa ta wayar da suka yi a yammacin jiya laraba da ministan harkokin wajen kasar ta ukraine ya jaddada matsayin gwamnatin kasar iran na ganin cewa an lalubo hanyoyi na diplomasiya domin warware rikicin da yake faruwa a kasar ta ukraine kamar kuma yadda ya bayyana cewa har kullum iran tana fatan ganin an samu zaman lafiya a tsakanin dukkanin kasashen duniya ba ga kuma ya tabbatar da cewa kasar iran din tana daukar dukkanin matakan da suka dace domin ganin cewa an kawo ƙarshen yakin na ukraine ta hanyar lalubu hanyoyi na diplomasiya tare da tabbatar da cewa an kare rayukan fararen hula ta jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran a tare najeriya mako guda bayan gudanar da wani taro na shugabannin hukumomin tsaro wanda ya gudana a ranar larabar makon ta gabata majalisar wakilai ta koka akan yadda matsalar tsaro take ci gaba da karuwa a sassa daban-daban na tarayyar najeriya musamman a jihohin benue taraba da kuma plateau da majalisar sun soki abinda suke ganin cewa ya yi kama da tafiyar hawainiya da gwamnatin shugaba buhari take yi akan ɗaukar matakan da suka dace dangane da matsalolin tsaro tare da jaddada kiran da suka yi tun farko na a kafa dokar ta ɓaci akan harkar tsaron a najeriya yayin da wasu masana daga cikin 'yan najeriya suke yin kira da a sauke mai baiwa shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro manjo janar baba gana mungunu mai ritaya da kuma ministan tsaro manjo janar bashir magashi mai ritaya daga kan mukamansu wasu kuma suna yin kira ne da a rufe majalisar dokokin ƙasar wani bangare na zargin majalisar da suke yi cewa bata aiwatar da abin da ya dace wajen sa ido ga bangaren zartarwa a ranar talatar makon da ya gabata ne dai shugabannin majalisar da kwamitocin tsaro suka gana da shugabannin tsaro a kan matsalar rashin tsaron a najeriya musamman kan har-haren da aka kai a filin sauka da tashin jiragen sama na kaduna da kuma harin da aka kai a kan jirgin ƙasa kan hanyar abuja zuwa kaduna wani rahoton bincike da aka gudanar a najeriya ya ce mutane 2,968 ne 'yan bindiga su kashe a jihohin neja kaduna da kuma zamfara a cikin watanni uku da suka gabata yadda aka yi garkuwa da wasu kimanin 1,484 binciken da kungiyar sa ido akan harkokin tsaro a najeriya ta gudanar da ake kira da nigeria security tracker ya ce mutane da ake kashewa a yankin arewa maso yammacin kasar ya zarce wanda ake yi a kowane sashe na kasar rahoton binciken da jaridar premium times ta wallafa ya ce yankin arewa ta tsakiya ita ce ta biyu wajen kashe jama'a inda ta yi asarar mutane 984 sai kuma arewa maso gabas wadda ta yi asarar mutane 488 a cewar rahoton to jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan. Duk da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin inda zamu fara da shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Masu saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin wanda a cikin sa mai kawo muku tarihin tarihin mai wurare masu zaɗan tarihi da mawaye na addini ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon bude ido ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma harkokin kasuwanci. Har ila yau muna sharhi kan wasu muhimman batutuwa da suka faru a nan kasar Iran da fatan masu tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari wannan. To madalla ya zo bar mu shiga cikin kwarai shirin. Ayo shirin namu zai kawo muku tarihin tsoffin birane ne masu daɗan tarihi. Babu shakka sanin tarihin tsoffin birane da suka rage na guraben tarihi a kasar Iran zai taimaka sosai wajen sanin tushe tarihin wayewa da kasar Iran take da shi a tsawon shekaru masu yawa da suka gabata. To ba ta da ɓata lokaci ba bari mu fara da birnin Shush domin jin yadda yake. Birnin Shush yana daga cikin tsoffin birane a kasar Iran da ke gefen lardin Khuzestan. masana tarihi suna bayyana garin na shush a matsayin zuciyar tarihin kasar iran kuma daga cikin tsoffin birane a duniya daga bangaren gabas akwai tekun dajila daga garin Ahawas, kuma yana da nisan kilomita 115 da arewa maso yammacin birnin garin shush gari ne wanda a tsawon shekaru ya taɓa zama cibiyar mulki da ta daular ilamiyawa kuma fadar mulkin na Hakamanashiyan. Daga cikin abubuwan da suka rage a cikin wannan gari masu ɗaukar hankali akwai kabarin Annabi Daniel, Haftafe, Zagrot, babbar fadar a fadana ya zuwa yanzu babu wani lokacin tarihin kafuwar wannan garin sai dai masana tarihi sun yi hasashen cewa tarihin kafuwarsa yana komawa ne zuwa ga shekaru dubu hudu zuwa bakwai da suka gabata kafin haihuwar annabi isa alaihi salam sai kuma garin fasargad wannan gari yana daga cikin rukunin ababen tarihi da suke da ababen da tarihi da gurabansu suke rage a ƙasar iran tun a zaman na hakamanishiyan kuma yana daga cikin ɓangare na tsoffin biranen tarihi na ƙasar iran garin fasargad yana cikin lardin fars ne da ke nisan kilomita 30 da garin shiraz masana tarihi sun yi amanna cewa bisa abin da ya fi rinjaye shine an gina shi ne bisa umarnin kurush babba <clears throat> akwai hujjoji masu yawa da suke tabbatar da haka kamar irin tsoffin littattafai da yarurruka guda uku da da harsunan akdi ilami da farsi na ƙauye da kuma tsarin gini da ya kama da na takta jamshid gine-gine da suka yi saura a garin masu tarihi an gina su ne da duwatsu da tubali da katako kabarin kurush babba yana garin ne haka zalika daga cikin abubuwan tarihi da suka yi saura a garin akwai lambun akwai lambun shahi mahvade muqaddas da kuma teletakt da kuma teletakt yanzu kuma sai garin sukte garin sukte yana gefen garin San baluchistan ne masu bincike sun bayyana cewa tarihin wajen yana komawa ne zuwa shekaru biyar da suka gabata an yi rijista abubuwa da dama da aka gano na tarihi a wajen yadda ya zama cewa yanzu wannan garin ya zama ɗaya daga cikin garuruwa da masana ilimin ƙasa suke so mutanen garin sukte sun shahara da sana'o'i daban-daban kamar saka tabarma inda a garin ne a gano idanuwan ruwa da aka yi da hannu mafi daɗewa a duniya wanda hakan yana nuni ne zuwa ga irin tsohuwar wayewa da garin yake da shi a zamana 38 da hukumar adana kayan tarihi ta majalisar ɗinkin duniya ta yi a shekara ta 1393 hijira shamsiya an sanya sunan garin sukte a matsayin ɗaya daga cikin ababen tarihi na hukumar unesco yanzu kuma sai garin bilkis shi dai wannan gari yana da cin tsoffin gari garuruwa na ƙasar iran da ke nisan kilomita uku da kudu maso yammacin isfarayin da ke kurasan ta arewa dalilin da ya sa aka sanya masa suna shine saboda yadda larabawa suke kiran irin abubuwa masu kyau da ƙayatarwa da ke wannan garin da suna bilkis garin yana cike da furanni da yake ya kai faɗin hekta 180 daga cikin abin tarihi suka rage a wannan kyakkyawan gari mai ɗan tarihi sun haɗa da hasumiyar tefe da masaukin baƙi da madatsar ruwa da kabarin Sheikh Azari bisa abubuwa da masana ilimin ƙasa suka gano a ƙarshen zamani garin zai zama yana da ƙarancin mutane za su zauna a cikinsa. Da ƙarshe dai garin Bilkis an rusa shi baki ɗaya a shekara ta da da talatin ɗaya sakamakon harin da Afganawa suka kai a garin. Fadar Bilkis shi ne ginin fure na biyu bayan fadar Bam da aka yi amfani da tubali da furanni wajen irin tsarin fasahar furanni a wajen da irin tsarin fasahar gine-gine ta zamani a daular sasaniyan yanzu kuma sai garin harire mai daɗaɗɗen tarihi yana arewacin tsibirin kish ne kuma ana ɗaukarsa a matsayin ɗaya daga cikin ababen tarihi na ƙasa harire yana daga cikin tsoffin garuruwa na ƙasar iran da ke da faɗin hekta 120 wannan gari yana da ban ɗaki da fadar a ayani da masallaci mai tsohon tarihi da tsoffin ƙoramu abin jan hankali anan nan shine garin harire yana kan ganiyar bunƙasarsa ne kuma yana daga cikin asalin garuruwa da ke yankin tekun fasha masana ilimin ƙasa sun yi amanna cewa a irin tsarinsa yana da cikin tsoffin banɗaki da a gano a nan ƙasar iran zuwa yanzu wannan banɗaki yana ƙunshe da manyan falo daban-daban da faɗinsa ya kai mita murabba'i 500 to daga cikin tsoffin garuruwan akwai garin tefe silk wayewar farko da aka samu a iran an ta samu asali ne daga cibiyar birnin kashan da aka kira suna silk kimanin shekaru 80 da suka gabata sakamakon ambaliyar ruwa da aka yi a filayen noma na garin kashan ɗaya daga cikin tsoffin garuruwa na ƙasar iran da wayewar ɗan adam an gano wasu abubuwa masu ban mamaki daga cikin abubuwan da suke da ban sha'awa sosai da a gano a guraben tarihi na wajen. Ta masu saurare lokacin da aka haɗu shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan. A tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗaukin sabon shirin amma kafin nan a din wasu sallafa shi ne kammala ni ma da kun shi ne cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum mu da waraka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin yanda a cikin sa muka saba kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. to da yake muna cikin azumin watan ramadan mai alfarma ne don haka za mu kawo muku waƙoƙi da aka yi game da wannan wata mai alfarma da fatan masu sa saurayi su kan ci tare da mu da fatan masu saurayi su ci tare da mu kuma za su daɗin shirin to a yau shirin namu ya kawo muku wata waƙa ne da aka yi kan azumin watan ramadan ai saurayi lafiya. zidai barhe zidai barhe zidai mu'min barhe zidai mu'min in mahi mubarak rasi امید برخیز دای مؤمن برخیز دای مؤمن برخیز دای برخیز دای برخیز دای مؤمن برخیز دای مؤمن این ماه مبارک رسید برخیز دای مؤمن برخیز دای مؤمن صوت قرآن و آزان میرسد ای مسلمان میرسد ای مسلمان برخیز خواب خود سحری کن ای مؤمنان سحری کن ای مؤمنان خوش عمل هر که بود در این ماهی نور باران این ماه نور باران رمضان آمد دل با صفای خود برخیز صفای خود برخیز رمضان آمد دل با صفای خود برخیز صفای خود برخیز برخیز دی برخیز دی برخیز دی مؤمن برخیز دی مؤمن این ماهی مبارک مبارک رسید برخیز ای مؤمن برخیز ای مؤمن از باغ بستان وطن آمد صدای بلبلان آمد صدای بلبلان به گوشم میرسد امشب از آیه قرآن از آیه قرآن مبارک رسید لطف یزدان رسید لطف یزدان لایقین ما هستید ای مسلمانان برخیز ای مسلمانان برخیز لایقین ما هستید ای مسلمانان برخیز ای مسلمانان برخیز برخیزید ای برخیزید ای برخیزید ای مؤمن برخیزید ای مؤمن این ماه مبارک رسید برخیز ای مؤمن برخیز ای مؤمن تبریک باد ای مسلمان باری دیگر رسید بار دیگر رسید تبریک بادا ای مسلمان بار دیگر رسید بار دیگر رسید دست محتاجم بالا است دارم حالا امید دارم حالا امید از خالق فروردگار گناه بخشید گناه را بخشید با شوق خود با زوق خود وقت سحر خیز وقت سحر خیز با شوق خود با زوق خود وقت سحر خیز وقت سحر خیز برخیز دای برخیز دای برخیز دای مؤمن برخیز دای مؤمن این ماه مبارک رسید برخیزید ای مؤمن برخیزید ای مؤمن خیزید ای عزیزان که ماه رمضان آمد ماه رمضان to da nan zamu karkare sai Allah kuma can anjima da maza za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri ayi cikin koshin lafiya